الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حيا زمنا نن اتكن قراءه الكتاب منا مختصر الاخبري نا فضيله الشيخ العلامه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن الشيخ محمد الصغير الاخبري البنطيوسي البسكري الجزائري المالكي المتوفى سنة 83 و900 للهجرة بعد أن عمر 63 سنة وهو الفقيه المحقق العابد المتقن المتفنن اللغوي الأديب البلاغي البياني alaihi rahmatullah a cikin littafi nasa na muktasaru al-akhdari wanda ya kunshi masailu tatadammanu at-tahara was-salah alaihi rahmatullah kamar da muka faɗa masail na sallah baki ɗaya da tsarki taqrubu min 12000 far' kusan far'i dubu goma sha biyu ne to kuma ya yi ƙoƙari a cikin muhtarat na akwal a mazhab al-mazhabul maliki ya tato ara gwargwadon iko fi aghlabil ahayin yana zaben alkawarin muhtar ne wa in kana a wa'insu masail din yakan iya karkata zuwa ga kauli marjuhi wanda idan malamai sun zo karantawa sai su zo su faɗi cewa ba shi ne rajihi ba marjuhi ne to a cikin karatun namu mun kai dab da ƙarshen littafin wadda insha Allah yanzu za mu tuƙa tare zuwa ƙarshen Allah ya ba mu iko cikin takaitaccen lokaci yanzu za mu shiga batun rafkanuwa ta mamu da yake bin liman sallah wanda kafin ya zo an riga an yi wasu raka'o'in ko wata raka'ar to in yi rafkanuwa ya za a yi shi ne sai malam yake cewa wa in sahal masbuqu ba'da salamin imami fa huwa kal musalli wahdahu idan mutum ya zo ya rikili man yana sallah sai bi liman tiryan aka yi sallama ya tashi ya kawo cikon abin da ya huce shi sai shi kuma rafkanuwa ta same shi to kwatankwacin sakamakon kwatankwacin wanda yake sallah shi kadai ne ya yi rafkanuwa don haka zai yi sujadar rafkanuwan nan tasa abinda isa kuma malam ya kawo wannan saboda almasbub takhtalifu ah, al-ma'mum takhtalifu ahkamuhu 'an wanda yake bibiyar liman akwai hukunce-hukuncen da yake sabani da munfarid wanda yake munfarid shine mai sallah shi kadai dole sai ya karanta suratul fatiha sannan kuma sai ya yi karatun sura a raka'o'in da ake karatun sura idan ya bari amdan ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da kuma til mukhtar shi masbuki idan dai ya zo bin liman to fa qira'atul imani lahu qira'a sannan kuma idan rafkanwa ta faru a lokacin da yake bin liman to liman ya ɗauke masa ita to a nan idan shi al-masduq ɗin bayan ya bar liman sai ya samu wannan rafkanuwar to babu laifi sai ya rama shi kadai imam abdurrahman ibn al-qasim kamar da ke cikin al al-utubiyya da kuma al imam ashab ibn abdulaziz al-misri a cikin al-majmu'a duka ra'ayinsu yana cewa Eh, idan ya zanto shi matsubukin ya samu ya samu ya samu rafkanwa bayan liman ya ya idar da sallama to a me za a dauki ita wannan rafkanuwar za a yi sujada kabali ne ko ba'di to babu shakka akan cewa sujada zai yi ta ba'adi ne in ziyada ce in kuma na ƙasu ne to zai sujada ƙabalar salami bisa ƙa'idar nan dai da malikiya suka tafi kanta mun kuma taƙaita yadda saɓani yake lishtima'i ziyarati ma'an nuqsan <clears throat> al-imam abdulmalik ibn al-majishun yake cewa la yasqutu anhu ma lazimahu ma'a imamihi ألا ترى أنه يسجد موافقة لإمامه ولو لم ولو لم يسهو الأول آه ولو لم يسهو الأول هو المشهور وإليه الإشارة بقوله وهو كالمصلي وحده يريد وإن كان سهوه بزيادة فسجد فيسجد بعد السلام وإن كان بنقص مع الزيادة فيسجد قبل السلام كمان دي تقرير رأي ابن القاسم نيه da kuma ra'ayin ashab ibn abdulaziz waɗannan kuma su ne manya-manyan arbabul malikiya cikin malaman misira to sai matsala ta gaba وإذا ترتب على قال رحمه الله تعالى وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي, وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي to anan idan shi mamu da aka da wasa wata raka'a ta ta tsere masa kusa idan ba'adi ta kama liman wacce sai an yi sallama kunga shi masbuki zai tashi ci gaba da sallarsa ne sujadar liman ta sahau ta dauke ta wadatar masa to sai zanto idan ya zanto liman ya yi ƙari shi kuma ya tashi ya ci ko sallarsa bai bi liman sujadar sahau ba shi kuma sai ya yi rage wani abu a cikin sallasa kaga shi kuma ƙabali ta kama shi kenan to kawai ya yi ƙabalinsa wannan ba'adin liman ya ɗauke masa ita wal mas'alatu wa biha saboda ita sujadar ƙabali jabarun lilkasar jabarun ne lilkasar wayin kana wannan akwai wani ra'ayin a cikin eh, a a cikin mudawwana shi a mudawwana tana nasanta cewa ba a to amma ibn habib al kun san ibn habib bai riski imam malik ba amma yana da wasu mukhalafat da ya saba wa malik an tuno littafin ibn habib ko alwadiha littafin ibn habib kuma ra'ayinsa yana da ƙarfi a malikiya ah, sosai da gaske akan danganta ra'ayinsa kai tsaye zuwa ga malikiya a tsallake shi ma in ibn habib ya tafi akan ra'ayi so ma baya cikin sahabban imam malik Allah ya ji kansa da rahama in kun tuno rikicinsa da maliku akan matsalar sammako ranar juma'a wadda al'imam ibn abdulbar a afuwan kafin ibn abdulbar al'imam ibn rushd aljad a cikin albayan wa hasil ya masa martani da raddi ina jin za ku tuna lokacin da muke karatun hadisin abu huraira man a fi sa'atul ula faka annama qarraba badana kuma wannan mun tattauna akan wannan kuma har na dai tarjumar ibnu habib sai yace yasjudu shi shi ibnu habib yake cewa yasjudu al-ba'di al-mutarattab alayhi min jihati imamihi wato ba'di zai wal mashhur madhhab al-mudawwana wallahu a'lam amma abin da yafi shahara shine abin da ya zo a cikin mudawwana cewa zai yi sujada ƙabali wannan shi ne ra'ayin mudawwana na yi kuskure na ce ba'adi mudawwana ta zo da cewa ƙabali za a yi idan ba'adi da ƙabali ta haɗu a kan masubuki ba'adin ta limance ƙabalin ta sace to zai sujada ƙabali amma a wajen ibn habib al-maliki zai sujada ba'adi amma arrace shi ne ma zahaba ilaihi ما, ما, ما نصت عليه المدونة قال رحمه الله ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم ركع وسجد بعد السلام ومن نسي الركوع wanda yana تكين سلا سيتف ya tafi sujada da to yana yin sujada sai ya tuna bai ruku'u ba raja'a qa'iman to ya dawo ya sake tsayawa to in ya so ya tsaya din yayi ruku'u tunda ruku'i rukuni ne na sallah to amma wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati amma an so ya ƙara maimaita karatu saboda ruku'un ya zama muttasilun ne bil qira'a ba muttasilun ne bis sujudi da yayi ba an gane saboda ya riga ya tafi wani abin ya shiga cikin wani abin to shi imam malik allah ya ji kansa da rahama ra'ayinsa ne akan cewa ya kamata ya ƙara jaddada wato kira'a amma wasu daga cikin ha'u suna cewa a'a ba zai dawo ya tsaya ba eh, wato layar jiwu ka'iman ba zai dawo ba ba zai dawo ya tsaya ba kawai zai tashi zai tashi ruku'u ya ruku'un zai yi kawai da ya taso daga sujada ya tsaya a ruku'u fa yatma'inna raki'an in yi haka shi kenan nan na'am na nufin da ya ce shai shay'an min alqira'ati wa yujzi'uhu tujzi'uhu suratul fatiha wa in zada ala zalika kuma fala ba'sa ala ra'ayi malik yawwa to wannan matsalar menene asalinta menene ma huwa al-asl al-mu'tamad alayhi fi hadhihi al-mas'ala kaga ya riga ya shiga cikin wani aikin daban to yanzu in ya tashi zai dawo ya dora akan wannan aikin hal hunaka misalin sabit to yawanci suna yin misali ne da hadisin zuliyadain na sahawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga manzon Allah sallama ya shiga wani abin daban da ya dawo kawai dorawa yayi akan abin da ya bari kuma sai ya sujada bayan sallama to don haka abin da suka dogara da shi kenan wal qawlu kama fil madhhab to da ka biktisar shadid a wannan matsala ta uku a yanzu ya ishi mutum kawai ya dawo ya yi ruku'un sai ya dora daga inda ya tsaya قال رحمه الله تعالى ومن نسي سجدة واحدة وتذكر وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس وإن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس وسجد في جميع ذلك بعد السلام to idan mutum ya manta sujada daya sai da ya tashi ya shiga wata raka'ar sai ya tuna to ya maza maza ya zauna sai ya yi sujada sai dai in dama kafin ya tashi ya yi zama sai da ya zauna sa'an nan kuma ya zo ya tashi to kawai da ya tashi fa ya khirru sajidan wala yu'idul julusa tunda aljulus din duk da cewa julus din anan ghairu maqsudun ne a lissajadati wa ta takunu ma aljulusi amma dai ajza'u hada wa inna fi in kuma sujada biyu ne kharra sajidan wa lam yajlis to kawai mutum zai dawo yayi sujadar ba sai ya fara zama ba sai yi sujada ya dago ya kuma yin sujada sai kuma ya dora daga inda ya tsaya in ya idar da sallah sai ya sujada ba'da salam na'am na'am ma'ana in ya kasance kajjala a'a ba jalsatul istiraha ba ayyalil malikiyyati qaulun fi jalsatul istiraha na jin kaman marra ma'ana abinda yake nufi shine ita ai sujada tana tare da julus aljulusu ma'aha to la'alla shi ya manta sujadar amma walam yansa aljulusa fajalasa jalsatu sujudi wa lam yasjud to idan tazakkara annahu jalas wa lam yasjud fa yakfihi an yasjuda duna ma aljulus eh ya zauna maimakon ya koma ta sujada sai ya miki kaga tunda su abun su babu ita ya aka wannan to wannan bai zo kaina ba gaskiya amma kuma warit abin da ka faɗa ɗin shi yasa ko a sharhi babu su tsawaita magana a kai ba kawai illa abin da shari yake cewa fa in jalasa qabla qiyamihi raja'a ila sujud min ghairi julusin bilan ala anna al-harakata ila ar-rukn amla kamar yadda nayi bayani وأما لو جلس أولا قبل قيامه لخر ساجدا من غير جلوس اتفاقا شيء كان عبد فلا والله أعلم فالشاهد دي شيني داما ابن دي وجب أغريشي سجدة جلوس تابع نينا سجدة والتابع تابع kuma al'asul shine sujadar don haka idan ya sujadar ma koda biduni julusin din ajza'ahu zalik قال رحمه الله تعالى وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليه تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأولين من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام وإن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا مسألة أخرى وإن تذكر السجود بعد رفع, رفع رأسه من الركعة التي تليه تؤدم يمن تسجده shi al ko kuma al-musalli fatadhakkara as-sujuda allati akhalla bihi kun san sujada a wajen bahaushe mace ce ko amma wajen balarabe fa namiji ne addu'a ba a wajen bahaushe mace ce amma a wajen balarabe namiji ne na ka ce a kallabi a wani ka ce a kallabi in dai a sujud ne sai dai in ka ce a sajidata to sai ka ce al'ula amma a sujud al an gane ko to ita sujada dama ita ce ƙarshen rukunin da mutum yake yi a raka'a ko daga nan kuma sai ya tashi ya tafi wata raka'a to sai dai ya zanto sai dai ya tashi kamar muƙaddara cewa a raka'a farko ne ya bar sujadar to har sai da ya tashi ya shiga raka'a ta biyu kuma da ya shiga raka'a ta biyu bai tuna sujadar nan cewa bai yi ta ba guda ɗaya har sai da ya yi ruku'u a raka'a ta biyu da ya ruku'un rafa'a ra'asahu minar raka'ati sai da ya ɗago kansa ga daga ruku'un ranar raka'ar ta biyu to shin ya zai yi wadda har ya shiga rukunin wata raka'ar ya shiga aikin wata raka'a daga dangadan ya yi tsayuwa kun ga dama tun da wani yana cikin farallan sallah ko eh, eh, menene cikin lokaci yin tsarki niyya yayin kabbara harama a raka'a ta farko kenan da kabbara harama wannan duk sun keɓanci raka'a ne tsayuwa domin kabbara harama guda uku na sun keɓanci raka'a ta farko karatun fatiya sun keɓanci kowace raka'a already yi karatun fatiya. tsaiwa domin karatun fatiha ya yi kunga guda hudu kenan da suka shafi raka'a ta biyu ruku'u ya shiga na biyar dagowa daga ruku'u to sai da ya shiga abubuwa guda shida cir a raka'a ta biyu ko ta uku sa'an nan sai ya tuna cewa bai bato me ya kamata yi tamada ala salatihi to anan kada ya komai ya ci gaba da yin sallarsa tamada ala salatihi wa lam yarji ba zai dawo ba an gane ko wannan shine kaulin Abdurrahman ibn al-Qasim al-Ataki Allah ya gidansa da rahama wannan shine kaulin Abdurrahman ibn al walam yarje wa alga raka'atat sahawi to yanzu abin da zai shine wannan raka'ar da yayi kuskuren rashin yin sujada a ciki ta tashi daga aiki to me zai yi wa raka'atan fi mawdi'iha sai rage raka'a daya a cikin sallarsa sai zai ƙara raka'a daya baniyan ne gina ta akan wannan sallar ta sai misali yanzu a already yayi kuskure a raka'ar farko to yanzu wannan raka'a ta biyu ta zama ita ce raka'a ta farko sai kawo ta biyu sai ya tahiya in mai raka'a hudu ce sai kawo ta uku sai kawo karo wata guda daya wa sajada ba'da salam baniyan wa sajada qabla salami afwan in kanat min al ulayayn idan tana ciki ulayayn wannan tasmiya ne na al'ula al'ula kuma shine mu'annasu al-awwal shine abu na farko ko al'ula guda na farko ta farko al'ulaye ne na farko guda biyu wannan ba ta zo a cikin alkur'ani ko ɗaya ba ko sai dai ta mufradinta ya zo a cikin a cikin suratun najm wa annahu ahlaka adan adal ula ko adan ula وأنه أهلك عادا الأولى أما الأولى كما تسمية ستازو أكتن القرآن كمن آه، كمان عند الله سبحانه وتعالى كتوا يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أهلكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله la shahadatuna ahqqu min shahadatihima wa ma atadina inna idhan laminal asimin fa in usira ala annahuma istahaqqa isman fa akharan yaqumani huma من الذين استحق أو تقرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ko al'aula shi ne aula ne fa yi billahi لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين كم إن ارتبت لا نشتري به ثمنا قلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين نقوم إنا إذا لمن الظالمين ذلك علينا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله to yau sai aka ce jada ƙabalar salami in kanat min al-ulayn idan raka'ar da ya samu matsalar kamar a misali kadara azhar ko isha ko magariba sune suke da gaba biyu ko to sai zanto raka'ar da ya samu matsalar abin farko ne wanda ake musu karatun fatiha ko ɗaya daga cikin su ce to sujadar da zai kabalci kabalici qabla salam wata zakara ba da da salisa sai kuma da ya shiga ta uku sai ya tina wa ba'da salami kenan in ta zama laysat min al-ulayn in ta zama min al-ukhrayn ko min al-akhiratayn in ya zama daga na biyun karshe ne to wannan akwai hadisin ibn buhaina abdullahi ibn buhaina mun sha karanta shi wanda hadisi dai ingantacce a cikin salatu a cikin sahau babin sahau ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar a zahar faqamatin raka'atayn al-ulayayn wa lam yajlis kun ga sai bar julus julus at فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس kabla سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata raka'a ce jadida sai zanto fafatahu ar-ruju'u lit-tashahhud an gane ko fasajada ba'da salami wannan ita ma dai qadiya cewa wala wa illam takun min al-ulayayn aw kanat minhuma wa tazakkara qabla aqd al-thalitha li'anna as-surata wal julus lam yafuta shine muka yi wannan ba'da salamin kenan da muka yi magana sai mas'ala ta shida قال رحمه الله تعالى ومن سلم fi kamali كمال صلاته salatuhu wanda ya sallama. yana mai shakkar cikar sallarsa ba shi da tabbas to sallarsa ta ɓaci don haka sallarsa ta ɓaci saboda <clears throat> ba a yin sallama idan ana da shakkar cikar sallah eh, wannan shi ne ƙaunin malik da imamu shafi'i cikin al'a'immatu kuma shi ne ƙaunin rabi'a shehu malik kuma shi ne ƙaunin sufiyan ibn sa'id al-thawri da abu thawr min shafiiyya kuma shine qaulin ishaq ibn rahuya kamar yadda ibn battal Allah ya ji da rahama ya ambata a cikin sharhin sahihul bukhari saboda ita sallama ba a yin ta sai bayan an yi ta yaƙuni ko kuma ghalab ala zan cewa sallah ta cika wa illa in kana shakkar rashin cikatta to ba za ka yi sallama ba sai ka tashi ka cika abin da take tunanin bai cika ba Waban shakka fi adadin raka'ati bana ala al sai ya in yana shakkar hudu ko uku ne to ba zai sallama ba me ya farin jaye a cikin zuciyarsa yana da tabbas in ukun kawai sai tashi cika ta hudun fa yasjud sujud as Wasu والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء قال رحمه الله تعالى والسهو في صلاة القضاء idan mutum yana yin sallah ranko ko ramuwa to sai rafkanuwa to hukuncin ta kamar hukuncin sallar da ya akan lokaci ne salatul qada eh, muqabiluha shine salatul ada babu bambanci na na na na'am sallarsa ta yi liman zai dauke ok idan sallar liman ta ɓaci sallar mamu ma ta ɓaci yi sallar liman tana ɓata sallar mamu duk mata ma balaga cewa sallar liman ta ɓaci muddin ya riski madunan ruku a ruku fa madunahu to sallarsa ta ɓaci kamar yadda idan shi ya samu matsala sallar liman in ta yi to sallar liman ta jiburu salatahu da haka algurmu ma algurm alkharaju biddaman yawwa قال رحمه الله تعالى wannan ita ce mas'ala ta bakwai wasahu fi nafilati kasahu fil faridati illa fi sitti masail wannan wannan wannan min rawa'i na fiqhu kenan shine ayi maka hasarin abu a adadi al hasar al adadi kenan ma at taqsim nafila komai irin farilla ne in a babu rabkanuwa sai a mas'ala guda shida na ɗaya alfatihatu na biyu a suratu na uku a sirru na hudu al na biyar ziyadatu raka'atin na shida nisyanu ba'd al in tala fatiha da sura da kuma karatu a bai a ɓoye da karatu a ɓoye da ƙara raka'a ko ko manta wani ɓangare na rukuni in aka daɗe ana yi to a nan kunga kenan abubuwan da mumayyazat alfaridatu alan ta ce na ko alfard alan nafal to bai na huma fi sittati masailin wahiyar lati allati abinda yake nufi shine wayannan matsalolin guda shida dukkansu da fatiha da sura da jaharu da ziyaratul raka'atin da nisyanu ba'dul arkan dukkansu a su kowanne mun kawo bambancin farilla da nafila cewa idan a farilla ne ga hukuncinsa illa fil nafilati ita kuma nafila ga abinda hukuncinta yake to kawai abinda za ka yi ƙoƙari ka rike to anan ya ya kawo mana shi jumlatan to kuma la'allahu yatanawalhu bi shay'in min at-tafsil sai ce faman nasiya al-fatihata fi an-nafilati wa tadhkar wa tadhakkaraha ba'da as-salami تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود matsala farko gaba da fatiha ziyaratan alama zakara min qabl cewa faman nasiyal fatihata fil nasilati wanda yana cikin yin nafila sai manta suratul fatiha wata zakkara ba'da salami to bayan yayi sallama sai tuna tamada shikenan ya zarce kawai wata da qabla salami bi khilafihi bi khilafil faridati fa innahu yulghi tilka raka'a sabanin farilla ita ba zai ba zai kirga da wannan raka'a ba wa yazid ukhra sai dai ya ƙara raka'a daya wa tamada wa yakunu sujuduhu kama zakana fi tarikis sujudi to a <coughs> ita fatiha kowa ya sani rukuni ne min arkanin sala dan haka barinta a cikin sallah yana bata sallah to ita kuma kun san akwai saɓani tsakanin malikiya da jumhur akan shin fatihar la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ma'ana fi kulli raka'a ko kuma a aƙalla a cikin sallar sai zama ya karanta fatiha wannan khilaf ne mashhur wa qad marra ma'ana to wannan nasiha wanda ya manta suratul fatiha a raka'a ɗaya ta nafila to bayan ya yi ruku'u sai ya tuna ta wannan wata zakaraha ba'da salami ne kuma ko ba'da ruku'i yawa ba'da ruku'i ne akwai kuskure a nuskata shi yasa nake ta shakkar anya ba'da salami ne ba'da ruku'i bayan yi ruku'u bayan yi ruku'u wannan kuskuren kuskure ne to ta zakaraha ha da ruku'i bayan yayi ruku'u sai ya tuna to ba zai tsaya ba kawai sai ya ci gaba kuma sai ya sujada ƙabla salami saboda halin nafila a min alfarida an ko waman na siya surata awul jihar al-sirr sittin nafila nan ya hada matsaloli guda uku sun zama hudu kenan wata zakara ba'da ruku'i da wala sujuda alaihi bi khilafil farida saɓanin farilla ita ba farilla ala khilafin fi in manta sirri ko jihar, amma ar shi shine babu sujada a sa in ya manta sirri ko jihar ko ya jihar fi mahalli sirri wa asarra fi mahalli aljihar don haka la ya zo هكذلك نسيان السورة ما تختفر حتى في الفريدة ما على الصحيح شيني آه، ورنا القاضي عبد الوهاب يكيتها وسهو بنفل مثل سهو بفرض آه، مثل سهو فريضة سوى خمسة سر وجهر وسورة وعقد ركوع جاء بثالثة ومن عن الركن قد يسهو وطال تثبت ومن قام إلى ثالث قال رحمه الله تعالى ومن قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل عدد أكد الركوع فرجع وسجد بعد السلام وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام ومن قام إلى ثالثة في النافلة wanda zai yi nafila ga shi hadisi abdullahi dan umar salatul laili wan nahari masna masna ko to kafin yayi sallama ba wuturi zai ba ba wai amdan ba a sunan wuturi ana iya hucewa sai tashi ya ƙara raka'a ɗaya fa inda zakara ƙaba da ruku'i idan ya tashi kafin ya ruku'u sai ya tuna to shi kenan sai ya dawo raja'a sai ya dawo wa sajada ba da salami sai ya sajada ba wa in aqada salifata tamada wa zadar raji'ata idan kuma har yayi ruku'u to shikenan ya dago yayi sujada sai ya ƙara ta hudu wata jada qabla salami sai sujada qabli bi khilaf al fariz fa innahu yarji'u mata ma zakara wa yasjudu ba'da salam amma sabanin sallar farilla kamar yana cikin yin asuba sai ya tashi ta uku ko yayi menene zai dawo ne ya zauna sai sujada bayan sallama قال رحمه الله تعالى مسألة ترى ومن نسي ركنا من الناس التي كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا يكتوى ومن نسي ركنا من النافلة التي ya bar wani rukuni kamar ruku kan ruku'i wasu sujudi a sallar bai tuna ba sai da ya sallama wa tsala kuma lokaci ya yi tsaho kwana ɗaya biyu fala i'adata alaihi to wannan kawai shi kenan Allah ya karɓi aikinsa a haka bi khilafil fariyati fa innahu yu'iduha abadan sabanin farilla wannan ita farilla duk sanda ya tuna sai ya kawo wannan rukunin kuma yayi sujada sahawi qala rahimahullahu ta'ala mas'ala ta goma ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبدا وأن يا فار نافلة يبتع يناسني misali yana cikin yin nafilan sai wani dalili ya bijiro masa sai ya fasa kamar misali ya ci dama ya zo layin mai ne sai ya ga ba a zo kansa ba sai ya fita daga abin hawansa ya bar shi a layi kuma gashi ana shan ana wahalan neman mai <clears throat> ya ce bari ya yi nafila kawai ribaci lokacin ashe yana zuwa alwala yana shiga sallar kawai sai layi ya zo kuma in aka wuce shi zai zama da matsala sai ya jiyo magana sai yanke shawara sai ya fasa nasiran kaga ya fatta da gangan ne ko kuma dama kuɗi ya zo karɓa sai layi ya zo kansa kaga mahimmancin kuɗi musamman a irin wannan yanayin sai ya fasa na cina to kaga ya fita ne amidan da gangan ba wai mantawa ya ba na'am na'am in ya ga kiran a ah, shugaban ƙasa? ya maimaita ago? <laughs> yau wato saboda abinda isa iduwa saboda la'anna wajabat alaihi alaihi an bishuru latu وجبت shuru'i ya jibu alaihi عليه ha yau to don haka ai akwai matsalolin da dama a idan mutum ya shige su to talzamuhu bishuru'i matsalolin nan guda bakwai ne min ha afsala in ka shige ta ka fara ko ta nafila ce to in ka batta amdal dole tana kanka sai ka rama na biyu azumi in ka shige shi ka fara to yalzamuka wa in kana yaridu alaihi hadisin aisha Allah ya da a gare ta da take ta annabi yakan shigo gida ya ce mana kuna da wani abinci ne sai ce ba mu da abinci ta ce idan nisa imu to na ni ina azumi to kuma daga baya sai ya fita sai ya shigo ya ce aiko shi uhudiyat ilaina ko uhudiyat ila bariratu kaza kaza ko tusuddiqa ala barirati bi kaza to sai manzo Allah ya ce a kawo mun sai karya azumi to wannan la'alla yujabu anhu bi annahu kam abin nan niyyar azumin nasa mu'allaka ce bi bai samu abin da zai ci ba amma in ya samu abin da zai ci kuma shi kenan sai ya fayar ji al'amru kama kana min qabl wal aslu baqa'u ma kana ala to wannan kaga asom sawm al matsala ta uku kenan in ka shige shi yalzamuka al-itmam wa ala zalik. wanda zai ce bari ya shiga itikafi na kwana ɗaya ko biyu ya fito la'ara sihata zalik wani zai shiga kafin lailatul qadar ma ya je ya gama ya fito to a da sai hakura kawai ya shiga masallaci ya ibadar sai da akwai wanda zai ce maka zai yi na yini daya shi itikafi al-zahir wallahu a'lam wata ibada ce muktamila ga wanda yake da iko da zai in baka da ikon wannan ko kayi shirin tafiya wani uzuri ya bijiro maka wannan daban amma ka ce a'a ni ba zan shiga ba sai ranar kaza na dan shiga in dan fito ha wal hajj wal umra wannan ku akwai dalili ma akai wa atimmul hajja wal umrata lillah sai kuma dawafi in ka fara sai ka karasa shiga baki daya al’imam al-habab a cikin sharhin muktasar wannan sheikh shankiti a cikin sharhin maraƙi ko kuma a cikin maraƙi ya kawo wannan maganar naziman kawul al-habab cewa kifuwa مسائل قد حكموا بكونها بالابتداء تلزموا صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا كذا كذا كذا اعتكافنا طوافنا ما اعتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدة وبقطع عامدة وإن نسوني مسألة لي قد أبقي فريك يسو سنال ينا ركيو أريك يسو دوان شام قد أشد أما أريك يسو الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والعمرة waqtida'ul imami wat wannan sune masail guda bakwai qala rahimahullahu ta'ala um, a wajen ku saura shafi nawa bai kai shafi ɗaya ba ko qala rahimahullahu ta'ala wa man tanahada fi salatihi fala shay'a alayhi illa an yantiqa bi hurufin wa man tanahada fi salatihi wanda ya ajiyar zuciya a sallarsa tanahada shine tanaffasa su'ada ya ja numfashi har ya zamanto kaman motsin magana ya fita to kasan yawanci shi irin wannan yana faruwa ne bayan an yi dogon tunani kaman labarin da ake bayarwa kenan ko barkwanci ne ko kuma gaske ne liman yana jan mutane sallah sai da aka yi tahiyar ƙarshe tun da ya ɗaga ɗan yatsannin nasa ashe kamar dai mutum ne ya ɗaga area rediyo ya kamo tasha shuru shuru shuru shuru shuru shuru ga speaker a nan ɗin liman bari a ce ko ya yi sallama ba a ji bane sai da aka ɗau sama da lokacin da ya kamata a ɗauka can ya ajiye zuwa ta ce Allah ya kyauta wasu ƙiya an zo ƙarshen kisa to wannan Allah alamu ya faru ko bai faru ba to waman na hada fi salatihi talashe alaihi duk da tunani ya babu matsala sai dai idan ya yi wata magana kamar in ya yi ta wannan liman ya ce tau Allah ya kyauta to kaga wannan Allah ya kyauta din da yace ya bata sallarsa in dai harafai sun fito daga cikin maganarsa to wannan shine akwai matsala to saboda wannan khurujul hurufi yanzilu manzilatal kalam fa in fa in fa'alahu amidan to wannan sallarsa ta ɓaci wa in fa'alahu sahiyan kuma to sujada ba'da ta kama shi a bisa ka'idar malikiyya قال رحمه الله تعالى وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به فسبح به فإن فارق الأرض فاتبعه وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه sannan إذن لمن ييسهو تهني sahau ta قوك آراوه mamu suka yi masa tasbihi wa idza qama imamuka afwan mamu za su yi masa tasbihi wa idza qama imamuka min rak'atayn fasaddih bihi idan ya tashi e, e, min rak'atayn idza qama imamuka idan limamin ka ya tashi min rak'atayn daga raka'a raka'a bi a madadin ya zauna ya tahiya sai ya miƙe to kai maza kai masa tasbihi subhanallah fa in fara al'arda in ya riga ya rabu da ƙasa ya miƙe to shi kenan ka bi shi ku ci gaba da sallar don in yi ji tasbihin naka zai tuna kuma zai yi abin da ya dace a ƙarshe wa in jalasa fil'ula idan kuma raka'a farko ce ko raka'a ta uku ce ka ba su da tahiya ko in ba sallan magarba ba a raka'a ta uku sai ya zauna to wannan ba tasbihi za ka yi ba tukuna in ya zauna in kayi tasbihin ya ki kai kuma sai ka tashi faqum wala tajlis ma'ahu saboda aljulusu ma'ahu kamar iqraruhu ne ala almunkar tare da cewa kuma kana da ikon da zaka iya canjawa saboda hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ba shay man ba shay shay'un fi salatihi ko man na hu afwan man na hu shay'un fi salatihi فليسبح من نابه شيء في صلاته فليسبح wanda آه، نابه شيء نابه وانتابه tabahu شيء واحد في صلاته فليسبح فليسبح لأن يأخذ معنين المعنى الأولى آه، فليسبح نتسبيه فننكم هنا زوى معنى فليسلي ay falyu'idu ma nabahu walakin in farqa al-ardh bi rukunayhi idan kuma ya riga ya bar kasa a raka'a ta biyu tunda kaga ai in ka tashi kai ma ka ƙara wani abu ba zai yi ka zauna ba dole sai ka tashi ka bi shi in ba ka ba shi yukhayyalu ilayhi cewa kai ne ka samu matsala kuma ya zo a cikin hadisin mughira inda abi dawud wa tirmidhi bi sanadin hasan cewa إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي الصحو ونن رواية أبو داود الترمذي كان وجاء في رواية ابن ماجه والإمام الدار قطني عليهم رحمة الله إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ya zarce wala ya'udu wal yasjud sajdatayn fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alayhi قال رحمه الله تعالى وإذا قام حكني حكني شي غبانكو ko eh menene a gaba wajen wa in sajada tam بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد, وتسجد قبل السلام فإن كنتم جماعة الأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم to wannan idan matsala ta gaba shine a raka'a ta farko ko a ta uku kai kuma waccan matsalar da makaranta kana da yaƙinin cewa raka'a ta biyu ce ta uku ce ko ta farko to an ce falata da ma'ahu ko saboda in kai ziyada ce minka bi yaqinin fi muhalli ha, wannan zai bata maka sallah to yanzu in sajada wahidatan yanzu wanda yake sallar farilla wajibi ne a gare shi ya kame kansa ga biran ƙari yana sani da abin da yake ƙari ne yana sani bai halatta a gare shi ba sai dai idan a bita rashin sani ne sai ce to wa in sajada wahidatan wata rakar saniya idan liman ya sujada ɗaya sai ya manta sujada ta biyu to kai masa tasbihi subhanallah wala taqum ma'ahu karka tashi tare da shi ka zauna sabanin wancan da muka yi bayani na ba illa an ta atad ruku'ihi sai dai in kana da tabbacin cewa zaman kaɗin zai janyo yayi ruku'u kai zaka cika sujadar nan taka da bai yi ba in kai masa sujada bai ba to amma in kana tunanin zai yi ruku'u to shikenan fattabi'uhu wala tajlis ba'da zalika ma'ahu fi saniyatin wala fi rabi'atin fattabi'u sai ka bi shi wala tajlis ba'da zalika ma'ahu la fi saniyatin wala fi rabi'atin sannan bayan wannan ba za ka zauna tare da shi ba la a ta biyu wala a ta hudu a la fi saniyatin wala fi rabi'atin fa idza sallama idan kuma ya sallama fazid raka'atan ukhra badalan min raka'ati allati alghaytaha wannan raka'ar zaka ilgha'in ta sai ka tashi baniyan kana ne gina wannan raka'ar ta karshe akan wannan raka'ar da ka rasa wa tasjudu qabla salami sai kai sujada bayan sallama fa in kuntum jama'atan idan kuma kun kasance ba kai kadai bane ba to al'afdal an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum abin da yafi shine ku kaddamar da wani ya tashi ya yi muku wani ya tashi mubikun ya cika muku wannan raka'a ɗayan wacce kuka rasa ta da liman wa za a al ila khamisatin idan kuma liman ya tashi a sallah mai raka'a hudu ya tashi ya nufi zai yi raka'a ta biyar Ta a bi ƙana mu ji buha au shakka fi tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fihi wa jalasa man tayaqqana ziyadataha fa in jalasa al wa qama ath-thani batalat salatuhu wa idha qama al-imam ila khamisatin wa to idan ya tashi zai yi raka'a ta biyar ka kaga ai kuskure ne da da mantuwa ko to wanda yake da shakkar an yi hudu ne ko kuma uku aka yi ko kuma shi a iya tabbas ɗinsa uku aka yi to ta yakkana mujibaha to to to shi kenan in yana ganin dole sai an yi wannan raka'ar a iya tunaninsa shi ma ya zama kamar liman ɗin to ya tashi ya bi shi ko kuma in ya bi shi ba wata matsala sallasa ba ta ɓaci ba kawai sujada ce ta hau kansa amma wanda yake da tabbas akan cewa ta ziyarata ha to fa in awwal wa qama sani idan na farko ya zauna bayan yana ba shi da tabbas cewa ba a cika ta ba shakka ce da shi kuma ya zauna ko kuma shi ma irin liman ne to sallarsa ta ɓaci abin da ya kamata shine ya bi liman su tafi a haka in ya so a cika sallah a yadda shari'a ta tanada shi kuma asani din wanda ya tabbatar da ƙari ne kuma sai ya kuskure ya bi liman to duka sallarsu ta ɓaci abin da ya kamata shine a samu akasi man ta yaƙana mujibaha ta bi al'imama wa man ta yaƙana annaha za'ida lam yatba al'imam fa in akkasa al'awwalu wa akkasa sani fa inna salata kullum minhuma tabtul wa zalika li'annahu khalafa al-imam

ai shi fikihu da kake ganin sa furu na fikihu ana iya warware ko kuma ana iya gina ra'ayin fikihu ne duba da abubuwa kamar guda hudu mace na ɗaya nasti zahiri wanda ba a saba masa ko kuma abin da nasti ya hukunta iktiba'un nas. ko kuma dalalatul khitab min haythu al-mafhum ko wani abu makamancin haka don haka sai a gina ra'ayi akan wannan wannan masail fi zalika kasira musamman a malikiyancan dauka a cikin masail na sallah cikin masail masail sahun nan da yawa wasu ayat da nasti aka gina sai na biyu shine abin da yake istikra'i ya tabbatar da shi wanda la'alla istiqra'in ma ya saba wa zahirin nassi shi kuma malik sai ya gini akan abin da ya ga mutane suna yi a madina wanda ka yi ta mamaki ka ga abin da mu ya rawaito a muwabba amma ga abin da ibn al-qasim ya faɗa cewa malik haka yake yi a cikin mudawwana sai na uku kuma shine sauka daga kan jadda saboda wata ƙa'ida ta fikihu ita kuma ka'ida ta fiqhun sune abin da muke cewa al-qawaid al-fiqhiyya shine jam'u ma tashabaha min al-furu' duk kowace ka'ida ta usul baka rasa ta da istisna'i to shi kuma al-qawaid al-fiqhiyya ita kuma tajma'u ma mastasniya min hadhihi al-qawaid fatajma'uha tahta qa'idatin wahida to anan wannan matsalar ta ka tafto akwai matsalar da ake cewa yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan akwai abin da asalin hukuncinsa a mazhaba shi. amma idan ya biyo wani yanayi to sai ya canja hukunci daga alhukum al'am. wannan kuma ka'idar yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan tana fitowa a kusan kowane babi na cikin na abwabul in ka koma cikin alkawarin fiqiyya na sa'adi ay ya kawo min qawaidil shar'i fi taba ya la idza taqalla wa waqa ina ji in ka duba sharhin wannan ka'ida za ka ga haka ne saboda a irin a wannan idan ka ga wannan la wani lokacin kuma abu na hudu da na ce maka abubuwa guda hudu tabbas haka yake a mazhaba amma sai kaga kuma an saba wa jadda a wata matsalar to wannan ba mazhaba ce ta saba ba wani kauli ne na wani daga cikin malaman mazahaba to shi kuma anan yadda ake hallale shi shine in kana karanta ahalari to za a iya kawo maka kaulin kowa a mazhaba abinda kawai yake so shine ka'idoji sahalatul manal wanda za su ishi mutum ba tare da ya kutsa cikin sabani bai wa Allah cikin nutsuwa don haka za a ga kaulin ibn al-qasim قول ابن الحبيب قول المغاربة قول المسارية من المالكية قول أهل العراق قول أهل المدينة سبان مختصر ليك شيكما ببني شيكما idan kaga abin da ya saba wa malikiya to na muktasar shine daidai saboda mubayyinan alama alaihi alfatwa shi kuma itamada ala wa'insu usul na malikiya kamar lakami. ne da ibn al-hajib da waye da waye wayannan mutane guda hudu to kaga kenan idan ka gani a cikin muktasar baka ce a aya malikiya ta ware kanta ba ai ga abin da yake a shine qaulu malik ga abin da ibn al-qasim ya faɗa a cikin mudawwana to ai kuma ba ibn al-qasim ne almajirin malik kadai ba ina kabar a ina kabar wani ina kabar wa ina kabar ibn wahab ina kabar wani ina kabar wani to wani lokacin kuma maslaha ce take sawa a saukar da kan ƙaulin sai a gini a kan wani kaulin illa dai iyaka su kutubul furo suna da buƙatar ƙwarewa wajen karanta su domin idan ka ɗauki masanin lura da masanin hadisi kawai ka haɗa shi da littafin furo na fiƙihu to in iyakacin ƙawa'idul hadis ne da kuwa mujarradu a littika alal lura da iya gane ƙauli to wata ran in kuka taho za ku shiga daji tare saboda zai iya zakulo wani abin din ya soke shi saboda abin da ya ga zahirin nasi ya ce eh, da ko kuma a lura ya ga cewa to ai ga abin da aka ce a can to kuma tunda aka ce a can bai kamata a faɗin ba an samu ta'aruf kenan tunda kaga ai a cikin usul akwai da akwai masail lugawiyya ta balaghiyya misali itlaqi da taqyidi da da ta'mimi da takhsisi da sauran kaga duka masail ne lugawiyya a cikin fiqhu to idan kai amfani da wannan al'amil lugawi din sai ka iya ganin kamar wata ran akwai tanaqudi amma ba tanaqudi bane kuma ita wannan matsalar ku rike ta da kyau ta yasbutu ba Allah ma la yasbutu istiqlalan za ta yi maka amfani sosai wajen iya tantance abu da kuma rage wa mutum zafin kai a wa'insu masail nan to akwai waɗansu masail muhimma jiddan karkashin wannan karatun da muka yi matsala ta farko <clears throat> nan shankiti ya kawo cewa manta ya kana mujiban bin nisbati ila al-imam kaman alima annal al-imam ma kama li na nasiya sajdatan wa nahwaha min as-salaf al uwal. fa innahu yalzamuhu ittiba'uhu irin abin da muka fara nabi kuma man shakka hal qama imamuhu li mujibin amla fa hukmuhu hukm al qism al awwal as-salis man taqana anna qiyamahu li mujibin kusan dai irin bayanan da muka yi ne la da'iya ila an mukarrirahu to sai akhirul masail ko al-mas'alatu al-akhira mai hakuri mu sata idan liman ya shakka ya samu shakka ko kwanto a cikin sallarsa ya zai ya cika sallarsa ko kuma idan ya yi kokwanto wajen cika sallah wa idza sallama al-imam qabla kamali salatihi idan liman yayi ko ko mu gama karanta bakin qala wa idza sallama al-imam qabla kamali salatihi sabbaha bihi man khalfahu fa in saddaqahu كمل صلاته وسجد بعد السلام وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك فإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين إلا أن يكدر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم وإذا سلم الإمام قبل كمال صلاته إذا لمن؟ ya yi sallama kafin sallarsa ta cika zai raka'a hudu sai uku sai ya sallama ko ya biye sallama fasabbaha bi man khalfahu sai na baya suka ce subhanallah to ko wani mutum ɗaya a baya ce subhanallah fa in saddaqahu idan wanda ya ce subhanallah ɗin dama irin mutanen da zaka gaskata ne sai ya gaskata shi to kammala salatahu to sai tashi ya cika sallar da ta rage masa din wasa jada ba'da salam sai sujada ba'di wa in shakka fi khabarihi idan kuma yana shakka kai wannan anya ko da gaske yake to sai zan to tunda ya riga yayi sallama yanzu al-kalam ko tunda al kalam aslan jaiz ko wa yahrumu idha dakhala fi salah wal amru ba'da an-nahy ya'udu ila ma kana qabla ko ba ka bane ko kun gane ka'idar eh, wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma sai aka ce wa halaltum fattadu ko da ke gaskiya ba za ku kawo wannan mutum da al'amuru muka ce na umarni ana ce fasadu ku ci gaba da farauta al'asulu fil amri fi dul wujub to hal yajibu ala kulli man hajja an yasbat an yakhruj al sayf ma anna al amra qad warad wa idha halaltum in kun gama hajjin ku ko umara fasadu afta farauta hal yajib la yajib bal ma hukumu as-sayd ba'da al ihram ba'da al hajj ma hukumu Jais ko halal ne to menene ya sarrafa wannan umarnin daga wujub ilal jawaz saboda dama asali ja'iz ne farauta ga wanda ya so ya je fahurima يعني jawazi من الجواز إلى na أثناء الإحرام والقاعدة kula al'amru. in umarni ya zo ba'dan nahai bayan da an hana kai sai yanzu aka ce kai to wannan umarnin sigarsa ta'udu ila ma kana qabla an zai koma asalinsa ne kafin nahy wannan karkashin kaida al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana to anan eh, yau wato kaga liman tun da yayi sallama kuma wani ya ce mai subhanallah su mutane da musu abin nan ba zai ce to a ciki akwai mutane adalai adalai sai ya samu wani sallar nan kwa daga ban cika ta ba to jaza lahu an yujiba al-imam kuma wala shai shay'a alayhi kaga kenan yasbutu tab'an wala yasbutu istiqlalan sai ce eh ala gafarta mala amma shi kuma yalzamuhu an yatakallama bi qadri al-hajati bi qadri ma yufhimu al-imam misali kai ce eh alagafar tamaran kuma karatun nan naka yayi tsayi ka rage ta wannan kuma ya kara a kan wani abu <laughs> ko kuma kakkamanta an an idar da sallah muna da wani alkawari to wannan kaga ya kara abin da zai bata masa sallah amidan to eh shi ma ai haka ya faru a hadisin a haƙƙun ma yaqulu zuliya dai qalu na'am ya rasulullah al-kalamu fi zalika wa in وإن تيقن kamala. idan kuma a'a shi yana da tabbas cewa sallarsa ta cika to kai ya saurari wani wanda ya masa magana kawai ya ci gaba amila ala ya kini wata al-adalain misali in ya ce, wane haka ne raka'a uku muka yace eh wane haka raka'a uku muka yace eh, shi kuma yana da tabbas a hudu ne to ba zai saddaka wannan adalain din ba zai gini akan yakininsa ne wata rakal adalai ne illa an yi kabbiran nasu khalfahu sai dai in duka mutanen eh ok ya kura tukaskiya ne nan yi subhanallah illa an yi kuran nasu khalfahu to anan saboda tawatur yi fidu al'ata'awar yaƙi da haka dole yulkin lauma ala ra'ayi ala yaƙi hihuwa. saboda tawatur abu ne muhim jiddan illa an yi ko to nan wa yukabbir illa an yaktura nasu khalfahu fayatruka yaqinahu wa yarji'a ilaihim saboda wannan kuma ka'ida ce sai ya koma wannan akwai hadisi a wannan babin hadisin muwatta na <clears throat> mursalu ata ibn yasar al-hilali idza shakka ahadukum fi salati fal يلقي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن التمام سجد السجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان كما نافلتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان وأن مالك ya توش عن an مرسلا to amma kun san matsayin malik akan marasil to rawahu a wasabata fi sahih muslim wa sunan al-arba'a min hadis abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu shata ibn abd al-bar Allah ya kansa da rahama yake cewa a cikin hadisin akwai dalala kawiya ta qaul malik wa shafi'i cewa anna shakka yabni ala al-yaqin wa yujzihi at-tahri wannan kuma mun dan tattauna wannan matsala to da wannan zai zama alhamdulillah mun kawo karshen wannan masail da ke cikin wannan littafi na mukhtasar wal akhbari wanda ya tattauna akan masail na fiqhu mm, da ya shafi sallah tsarki da sallah wanda sune ne abin da ya wajaba akan kowane musulmi a matakin farko muna fatan Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan karatu namu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace mu cika da imani kuma ya ba mu ikon bauta masa a bisa ya ƙini ya kuma ilmantar da mu abin da zai amfanar da mu ya amfanar da mu da abin da muka sani innahu wali zalika wal qadir alai wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insha Allah sai kuma wannan